dan daɗe jiya a asibitin gwamnatin jiha da ke farida ta nan gwamnatin jihar zamfara mun tarar da wani shiri wanda mai girma kwamishinan lafiya na jihar zamfara a ya jagoranta wanda aka soma shayar da ma'aikatan gwamnatin jiha a magunguna kyauta waɗanda aka fara cire ma kuɗi a jihar zamfara wanda kuka kaddamar a wannan asibiti kuma ya gudana a hali yanzu a wannan tasha tamu mai sauraro na son mu samu ƙarin haske gare ka duk da jiya ba mu iya samun cikakken bayani gare ka ba hmm. jiya wani abu ne wanda ba sabo ba amma a jihar zamba ya zo mara sabo saboda ta yi hawaii da waccan gwamnati ta yi ma shi wannan tsarin na ne wajen harkar kiwon lafiya da shi ma'aikaci zai ba da na wani kaso da cikin bashi shi ita kuma state government da kuma nhis da su federal government da su kawo nasu tallafi sai ya zama kana ba da 10% na duk maganin da za sha a asibiti so wannan kuma ba wai tsari ba ne da tsari ne na who world health organization ta ba da mandate wacan kungiya mai ba da tallafi a kan bangaren lafiya ta duniya mai zaman kanta ita ta ba da wannan mandate din wacce ƙasa su ta je wannan hmm. kuma jihohin da muka fara zuwa muka da suka fara jigawa na ciki kano na ciki abuja na ciki katsina muna ta yazo zozo yanzu mun tsallaka tun da jami'an shahid da zagari kabi muna mun fara ta tare da ita yanzu mun taka saboda mun fara shayarwa sokoto tana zozozo da mu da ita ma ta kaddamar da fara shayarwa da zagari so fadai ka ji gaban da to ranka daɗe ma'aikatan jihar zamfara suna ganin cewa zuwanka akwai wasu haƙoƙa da aka kwato kama lokacin da ake biya watan da ya wuce mai daraja gwamna ya biya ma'aikata tun kafin wata ya ƙare da wasu haƙoƙa na tallafawa ma'aikatan jihar zamfara shin za a iya cewa wannan ƙungiya ta ku za ta ci gaba da kwato haƙoƙa na ma'aikatan jihar zamfara ko kuma kyakkyawar fahimta tsakanin tsakaninku da gwamnati eh, da shi his excellency is a man of his word mm. unless in bashi da ma'aikata ya riga alƙawarin cewa insha Allah rabbi it's an averted five za a bada albashi so sometimes that is technical error ko kuma human errors sun kawo dan cikin. wato kuma sai mai ta mata kai muna ba da bayan cewa ta ga wata da daga mazauna sai wani da ke da wannan nama shi kara yin shi da girma da wancan ne da su makaramin shi game da alƙawarin da hutu to mutane ba su yi da confidence ba har suna agitation na basu kuma mun halin da ake cikin tattalin arzikin ƙasa mun halin da ita ƙasar da shiga a amma kuma um, excellency ba su karɓar shi kamar yadda ta tattauna da wani abubuwan shi uh, iya tsara ba shi ta zaɓi to mutane ba da suna sa ido da samun freshin kuma wasu ma'aikata

Mm. Special dog in the fattest bones. Mm. kamar da yadda lamarin yake wani mm. shi ne maganin zaman kuma duka abin da ka yi kayan kuɗi sai ka ci ma kuma mu to us for a day excellency bai ce bai yi saraka mu prime belief to azim muna kira ya kuma kira ga al'umma su ƙara hankuli su ƙara hankuli da Allah a yi ba gwamnati kyakkyawa fahimta kyakkyawa mata da kyakkyawa a hmm. ita kuma gwamnati ta dubi mutane da uzurar da suke mata da irin kallon haɓu su ne mata da ya abin da ya kamata hmm, game da wannan shiri da kun kaɗa ɗauko na shayar da ma'aikata kyauta ina a ah, sauri a ah, waɗanda aka fara cire ma kuɗi ina wannan shiri yanzu zai ci gaba eh, yanzu ana da ana enrolling ma'aikata jiya ma da za ka saurara na kira cewa babu son a ba a ma'aikaci fam a ce 24 ma'aikaci ya biya aje fam sai ya ji dan uwana ya fara shan magani da zarfin rubu ya ce ai ni ba ana la'ana da kuɗi na to ba kai abin da ya kamata ba anan ina kira wanda ma ba a ba fam ya taya an wanda an ka ba ya nisa ya taya sake an so wani wanda an ka ba ya cika ya kai hmm. to muna godiya ran kai masha Allah